jabul ashmawi ya ce wa amma adabul jumu'ati amma dubban juma'a fa samaniya to guda takwas ne da dubban juma'a al'awwalu al ghusl laha wanka domin juma'a wa ho sunnatun wannan shi yake ce mu gaba da ba sai kuma ce sunna ce Allah ya saka da alheri kan su malaman nan suna rubutun su ne kawai don Allah su rubuta abin da ka tsuntsunta ka tsuntsunta wanda ba za ka wanda ka gabe ma baka bai shi su da ba certificate suke ne sun ma shiga kabari sun wuce sun yakin su sun tafi to kuma ka an ce ladabi an kuma koma an ce sunna manzo Allah sallallahu ya ce wanda ya wanka ranar juma'a wa bakara wabtakara yi sammuku yi jijjifi yi kintsa yi kaza yi kaza ka manzo Allah ya yi juma'a mala Allah ya taimake mu indal jumhur wato wajen yawan mafi yawan malamai suka ce kai wankan nan sunna ce wa min shurutihi to shi wankan ya yake yana daga cikin sharuɗansa an ya kuna silin bin rawahi a sadar da shi da tafiya da kayan wanka kakin tsakau kai waje fa ta sala wacce ta galabi ga da'in in yi wanka sai kuma ya shagaltu da shi ya ce aunomin ko bacci a adal gusula alal mashuhuri. ya sake wankan a sa ra'ayi mafi shahara in wani kuskure wake ta abin shi shi ma yayi ɗaya kenan a tsani na biyu asiwaku yin aswaki tun ranar wato kenan Allah kalla haƙora suna da haƙi rana ɗaya a sati a wanke su tas a salisu abu na uku halku shari mutum ya aski in gashin nashi ya isa aski a ladabi na hudu na juma'a ta taqlimul azafiri in kumbansa ya isa yanka tun ya yanke kumbansa alkhamisu ladabi na biyar tajannubu ma ya tawalladu minhu ra'ihatul kariha duk abinda zai jawo wani wari ya jawo wani iska mai wari to mutum ya zan ranar juma'a ya nisanci. shi sadisu na bakwai at-tajammulu bi thiyabil hasanati sanya kaya masu kyau ranar juma'a magabata sukan ware wasu wasu riguna in sun gaba su da riguna da yawa su ba su kawai riguna juma'a ne an dawo juma'a sai na a aji sai Allah ya kai rai wani satin asabi'u abu na bakwai a tatsayyubu a sanya turare laha saboda juma'a saboda juma'a kawai a sanya turare a ce an shigo masallacin juma'a gaba daya a jina kanshi na na shi ta ce kafin a zo sallan subahi nake sa turaren wuta a masallacin a masallacin manzala duk sati sai na sai na sai na sa mishi turare juma'a juma'a asaminu abu na takwas almashiyu laha dunar rukubi ah, abin menene almashiyu laha a tafi juma'a a kas dunar rukubi ba sai hawa abun hawa ba illa li udhrin yamna'uhu min zalika sai inda wani uzuri wani zai hana shi zai hana shi haka wa ammal a'zaru kawai a'zaru bari mu azar ɗin sai mu yana da yawa ne ne wannan sai hasidi kai ina mu bar shi nan wurin mun zo sun bi shahadan guda mun kama a zartun sai mun kai karkin shi bismillahir rahmanir rahim za mu mita shi kawai a dan gurguje haka nan wa amma adabul jumu'ati amma la dubban juma'a fa fi guda takwas al awwalu na farko al